safiyar yau laraba biyar ga watan yulin shekarar 2023 kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga maryam da kanun labarai Baba Amurka da Rasha na tattaunawa akan yiwuwar sake musayar fursunoni da ta yiwu ciki har da ɗan jaridar Wall Street Journal Evan Gashkovich da ke tsara a gidan yara a birnin Moscow da kuma wani ɗan Rasha da ke tsara a nan Amurka. Wata 'yar jaridar Rasha mai binciken kwakwaf na can kwance a asibiti bayan da wasu mahara dauke da makamai suka lakaɗa mata duka. Sojojin Isra'ila sun janye daga sansanin 'yan gudun hijirar da ke yamma da kogin Jordan a jiya talata bayan gudanar da wani bincike a kan mambobin ƙungiyoyin mayakan Falasɗinawa. Kanun labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa wasu 'yan bandiga sun kai hari a fadar sarkin Mina har da harbe wasu dogarai guda biyu. abu ne ba taba eh, samun faruwan hakan ba kuma sabon abu ne dole kuma ya zamanto da tashin hankali gwamnati ko kuma masarauta an riga an tashi tsaye domin kiyaye faruwan haka haka zalika za ku ji cewa an kammala wani taron taimakawa bakin haure da ke bin barauniyar hanya zuwa nakiyar turai a jamhuriyar niger in so samu ne a soke ta a ɗauki doka wadda yake kasashen afirka gaba ɗaya suna shiga suna fita suna zuwa kuma inda suke so a lokacin da suke so kuma su dawo a lokacin da suke so gwamnatin kasar ghana ta inganta gidan tarihi da aka ajiye gawar dr nkurma domin bunƙasa tattalin arzikin kasar ta hanyar yawon buɗe ido kamar kowace safiyar laraba yau ma muna tafi da shirin baki mai yanka wuya wanda murtala faruk sanyin na zai gabatar amma yanzu sai a gyara zama domin jin kashin farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Amurka da Rasha na tattaunawa akan yiwuwar sake yin musayar fursunoni da ta yiwu ciki har da ɗan jaridar Wall Street Journal Evan Gashkovich da ke tsare a gidan yara a birnin Moscow akan zargin leƙen asiri wanda ya musanta da kuma wani ɗan Rasha da ke tsare a nan Amurka bisa zargin laifuffukan kutsen yanar gizo a cewar Kremlin. Mai magana da yawon fadar Kremlin Dmitry Peskov ya faɗawa manema labarai cewa jami'an rasha da na amurka sun tattauna a kan batun musayar fursunonin da ta yiwu ya hada da gashkovich da vladimir donayev wanda aka ta soke shi daga koriya ta kudu zuwa amurka ake kuma tsare da shi a jihar ohio a ranar litinin amurka ta ba donayev damar shiga ofishin jakadanci a karan farko tun bayan da aka kama shi a shekarar 2021 yayin da Len Tracy jakadiyar Amurka a Moscow ta ziyarci Gashkovich a karo na biyu tun bayan da aka kama shi a ƙarshen watan Maris. Wata 'yar jaridar Rasha mai binciken kwakwaf da ta samu lambar yabo tana can kwance a asibiti bayan da wasu mahara dauke da makamai suka lakaɗa mata duka a lokacin da ta kai ziyara Chechnya a cewar kungiyoyin kare haƙoƙin bil'adama da kuma kafar yada labaranta. Harin ya faru ne da sanyin safiyar jiya talata a lokacin da Elena Melishina da Alexander Nemov wani lauya ke fitowa daga wata tashar jiragen sama. Ta shafin sada zumuntarta kungiyar kare haƙoƙin bil'adama ta Memorial ta ce an kakkarya yatsun hannun Elena. kuma a wasu lokutan ba ta cikin hayyacinta sannan duk an ji mata rauni a jiki Ƙungiyar ta kuma ce an bugi mutanen biyu sosai har a fuska kuma an yi musu barazanar harbi da bandaga a kai sannan maharan sun kwashe kayan aikinsu suka lalata. Sojojin Isra'ila sun janye daga sansanin 'yan gudun hijirar da ke yamma da kogin Jordan a jiya talata bayan gudanar da wani bincike a kan mambobin kungiyoyin mayakan Falasdinawa wanda sojojin Isra'ila fiye da dubu ɗaya suka fara a ranar Litinin. An kashe Falasdinawa akalla sha biyu da Isra'ila ta ce dukansu mayaka ne. ya zuwa yanzu kungiyoyin mayakan sun ce biyar daga cikin waɗanda aka kashe mambobinsu ne Ƙungiyar Islamic Jihad ta ce hudu daga ciki mambobinta ne sai kuma ƙungiyar Hamas da ta ce mutum na biyar ɗan ɗan ƙungiyar ta ne. Da tsakar daren jiya talata Isra'ila ta ba da rahoton cewa an kashe ɗaya daga cikin sojojinta. an ji ƙarar fashe-fashe da harbe-harbe a kusa da asibitin janan a yayin da sojojin isra'ila suka bar wurin kuma mazauna yankin da suka guje wa faɗan suka fara komawa yayin da dakaran suka janye isra'ila ta ce ta kai wani hari ta sama a kan wasu 'yan bindiga a wata makabarta amma ba ta da masaniya dakaranta na kusa da asibitin to kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc an jima kaɗan maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniyar amma kafin nan yayin da sabuwar gwamnatin bola Ahmed tinubu take ɗaukar matakai na shawo kan matsalolin tsaro a najeriya wasu 'yan bindiga ɗauke da muggan makamai sun afka wa fadar mai martaba sarkin mina babban birnin jihar Nijar najeriya alhaji umar faruk bahago batun da ya zo wa masarautar da sauran al'umma da al'ajabi inda aka harbe wasu dogarai guda biyu ga dai mustapha nasiru ba tsari da ƙarin bayani rahotanni dai sun nuna cewa maharan sun bindige wasu fadawan sarkin guda biyu tare da kwashe wasu makudan kudade a masarautar waɗanda aka bindige dai rahotanni sun nuna cewa tuni aka garzaya da su asibiti alhaji garba musa kuta shine sakataren masarautar ya yi ƙarin haske akan yadda lamarin ya faru muna cikin nan tare da shi mai gida sarki sai muka ji muna ce jos yara ke wani wasa haka shi ma sarki ba bai ji ma wannan ba sai aka yi barayi ne barayi ne barayi ne sai na fito ke na ma fasaki ji sai na ga a lalle duniya ya kama da mutum barayi ne don cikin dogaranmu wanda suke nan bakin gate aka an harbi wani a cinya ɗaya kuma nan wajen zuciya muka ce to ba shi ne abin ji ba bari mu kwashe su a kai su a asibiti mu ceci rai. to shi ma dai alhaji yusuf danku shine kimiyyar sarkin mina ya ce lamarin ya yi matukar tayar da hankalinsu kamar yadda ya yi ƙarin bayani. abu ne da ba taɓa tunanin hakan zai iya faruwa ba ba mamaki a lokacin eh, su ainihin jami'an tsaro masu su bindiga ba sa ko kusa dan ba su yi tunanin haka ba su da yake dogarawan ka lura aya ko dogarawa daga nan wajen fada da kuma can cikin abin ga to ganin wannan yunkurin ne yasa kamar da na yi maka magana biyu daga cikin su suka tashi suka yi nasu ah, mazantakan hakan yasa suka samu wannan raunuka harbin bindiga na waɗannan ɓata garin kamar yadda na faɗa da farko abu ne ba taɓa eh, samun faruwan hakan ba sannan eh, an kuma sabon abu ne dole kuma ya zamanto da ta tashin hankali da a faruwan haka bata gwamnati ko kuma masarauta an riga an tashi tsaye domin a ga menene ya faru a san kuma hanyoyi da matakai da ya kamata a ɗauka don kiyaye faruwan haka. Kawo lokacin hada wannan rahoto dai rahotanni sun nuna cewa ƙura ta lafa a fadar sarkin na Mina sannan har ya zuwa hada wannan rahoton babu wani ƙarin haske daga rundunar 'yan sanda ta jihar Niger. domin kuwa kokarin samun kakakin rundunar 'yan sandan wasiyu abiodun ya ci tura matsalar rashin tsaron dai ta sa fadar sarkin minan dage wasu bukukuwa da suka shafi babbar sallah da ta gabata mustapha nasiru batsari wurin amurka daga mina a najeriya yanzu ko ga maryam da ci gaban labaran duniya Gwamnatin Taliban ta Afghanistan ta ba da umarnin rufe ɗaruruwan wuraren gyaran gashi na mata cikin wata guda. Wannan shi ne mataki na baya-baya a jerin matakan da ke hana mata damar yin aiki da shiga cikin jama'a a ƙasar da ke fama da talauci. Ma'aikatar tsara manufofin shari'ar Musulunci ta Afghanistan ta sanar da hukumomi a babban birnin Kabul da lardunan kasar da su gaggauta aiwatar da dokar tare da soke lasisin dukan wuraren gyaran gashi. Sanarwar ta ce umarnin ya samo asali ne daga wata doka da babban jagoran Taliban Hibatullah da ya fadda. mai magana da yawon ma'aikatar ta da'a ya tabbatar da sanarwar a jiya talata amma bai ba da ƙarin bayani ba wata ɗaya ne wa'adin da aka bada na dafa wuraren gyaran gashi na mata a cewar muhammad sadiq akef a wani takaitaccen saƙo da ya tura wa 'yan jarida ma'aikatar ta kuma yi gargaɗin dukan wato ɗaukar mataki a shari'anci akan masu saba doka amma bata yi ƙarin bayani ba. Shugaban Sudan ta kudu Salva Kiir ya yi alkawarin cewa zaɓukan da aka daɗe ana jira da ake sa ran yi a shekara mai zuwa za su gudana kamar yadda aka tsara kuma zai tsaya takarar shugaban ƙasa. Kiir madugun 'yan tawaye a baya shi kaɗai ne shugaban da ke mulkin ƙasar tun bayan da ya jagoranci sama mata 'yanci daga Sudan a shekarar 2011. Kasar mafi karancin shekaru a duniya ta yi fama da rikice-rikice a lokacin mulkin Kiyar kuma gwamnatin haɗin gwiwa mai rauni ta Kiyar da mataimakin sarek Mashar ita ce ke rike da kasar. An kafa gwamnatin haɗin gwiwar ne da nufin a ƙarshe a yi zaɓuɓɓuka a watan Fabrairun wannan shekarar. Amma har ya zuwa yanzu gwamnatin ta kasa cimma wasu muhimman sharaɗan yarjejeniyar da aka cimma a baya da suka haɗa da tsara kundin tsarin mulkin ƙasar. A gaida Maryam da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC. tomadalla wakilai daga turai da hukumomin Nijar da kungiyoyin agaji na Majalisar Dinkin Duniya da ke kokarin shawo kan matsalan baki da ke fitowa daga Afirka zuwa turai sun kammala wani taro mai muhimmanci na nazari akan wannan lamarin. taron haɗin gwiwar da ke zama irinsa na farko a kan matsalar bakin haure fiye da dubu bakwai da yanzu haka suke jibge kan iyakar niger da algeria na da nufin nuna cewar bangarorin za su yi aiki kafaɗa da kafaɗa domin shawo kan matsalar da kuma irin tallafi da za a baiwa bakin kafin a kai su kasashensu na asali ga hamid mamun da ƙarin bayani Taron ya yi nazari dangane da taimakawa shawakan matsalolin da 'yan kasashen Afirka ke fuskanta a su ta zuwa kasashen Libya ko Algeria da zumar shiga Turai. Magajin Mamman Dada shine gwamnan jihar Agadez. jihar agarsu ne mun samu mamaya ta ta baki wanda ake koro su daga wasu wurare kuma sai su taho a sama ka su taru akwai kungiyoyi masu zaman kansu wanda suke ba da gudunmawa musamman don tattalin irin wannan bakin da gwamnatin Nijar muka sadu mu gani matakan da aka ɗauka tun lokacin da na yi jawabin wani har zuwa yau wata matsala mai magani kuma me saura me ake bukata don ci gaba da kula da su har lokacin da zai kasance za a rage yawan su a nan jihar Lagos. Kusan dai ba a wuce wata guda ba tare da ƙasar Algeria ta taso ƙiyar baƙi 'yan Afirka zuwa jihar Agadez da ke arewacin Nijar ba. To sai dai gwamnan jihar Agadez ya bayyana irin taimakon da suke yi wa baƙi da yanzu haka suke rayuwa a cikin kunci. Tallafin da aka samu wanda yake hannu tabbat tabbat ai ya ɗaukan yawan mutane wannan har tsawon wata ko zuwa uku amma dai abin da aka mallaka a yanzu ba a iya ba ɗaukan yawan su har zuwa karshen shekara kenan mun yi amfani da damar zama da muka yi dan mai kira wanda suke iya tallafa tallafa saboda guzurin da ake da ya rage sosai babu adadi a ce daga bakin kaza mun kare a yadda suke shigowa da shekarar wannan ta wadda an yi rabinta ta dubu biyu da ishirin da uku mun lura a ƙididdigar da muke da duk wata akalla dubu da ɗari biyar tana shigowa amma kuma ƙasa da dubu da ɗari biyar ne ake samu a kai su ƙasashen su. yanzu haka dai gwamnatin nijar na shirin rage matsin lamba da ake yi wa bakin 'yan afirka da ke bi ta ƙasar zuwa turai inda take shirin gabatar majalisar dokokin nijar buƙatar yi wa dokar mai lamba talatin da shida ta dubu da sha biyar kwaskwarima tare da samar da taimakon raya ƙasar Ahmadu umaru shine shugaban waɗanda suka yi watsi da safarar bakin aure 'yan afirka ya bayyana yadda suke kallon wannan batun. in dai abin da zai kawo gyaran huska basanta ne kuma ya zamanto ya ba wannan bakin habilin dama su ta yi inda suke so su dawo inda suke so tunda akwai shi dokoki wanda Nijar ta rakaba hannu bisan su wanda yake dan adam yana da incin ya tahi yana da incin ya dawo kuma a lokacin da yake so. mun so wannan doka ta zamanto babu ita kawai in so samu ne a soke ta a ɗauki doka wadda yake kasashen afirka gaba ɗaya suna shiga suna fita suna zuwa kuma inda suke so a lokacin da suke so kuma su dawo a lokacin da suke so a kowace shekara dai an kiyasta cewa 'yan afirka dubu ɗari biyu ne ke shiga turai ta ɓarauniyar hayya a yayin da ake cafke wasu fiye da dubu ɗari hamid mahmud murya amurka daga agadas jamhuriyar niger a gaida hamid mahmud da wannan rahoton. shugaban kasar ghana na na akufa ado ya ce ghana za ta samu bunƙasar tattalin arziki ta fuskar yawon buɗe ido nan ba da wani daɗewa ba shugaban ya yi wannan hurici ne wurin buɗe gidan tarihi na kwame nkrumah memorial da aka yi wa gyaran fuska inda aka adana gawar shugaban ghana na farko dr nkrumah da, da uwar gidansa fatiya nkrumah aikin da ake sa ran zai kawo masu yawon bude ido da za su kai ziyara miliyan ɗaya a duk shekara Ga dai Hawa Abdulkarim da karin bayani a cikin wannan rahoto da ta aiko mana. Taron bude gidan tarihi ya samu halartar daraktan bankin duniya da ministan kuɗi ciki har da 'yar Kwame Nkrumah Samiya Nkrumah inda ta ce makomar Afirka tana cikin haɗin kai don haka wannan wuri ne na haɗin kai na zaman lafiya da ƙarfi da kuma abin alfahari da kuma nuna ƙarfin baƙar fata na san muna tare da 'yan Afirka daga sassa daban-daban na duniya kuma suna ciki da aka aiwatar da wannan aikin kuma na yi farin ciki da cewa suna nan tare da mu a wannan taro Ministan kula da harkokin yawon bude ido da fasaha da al'adu a Ghana, Dr. Ibrahim Muhammad Awal ya ce, fatan su su jawo hankalin duk duniya da wannan matakin nasu. Eh muna so mu ga duniya kamar yanzu mun bude kwamin kuma Park. Muna so ko duka inda yana so batun African Unit da tourism da yi kokari ko kana America kana Europe kana Nigeria kana Ghana kokari ka so park ga. Da park yana ba mu African heritage. Mu muna so mu Ghana number one thousand destination in Africa. Africa. So park nga, muyi about four other museums. We look getting the uh, Africa far in terms of independence. We get the Ghana and others. Gas some other forts and castles. Colonial time now, 75% of forts and castles are used in Africa and Ghana. So forts and castles, heritage, ga animals, ga mutane, communicate I find. Hamza Attijani masanin tattalin arziki ya ce bayan harkar noma da manya-manyan kamfanoni a Ghana na uku na abin da ke jawo kasar kudi shine harkar bude ido. Harka na yawon bude ido dai ne daga cikin masu taimakawa wurin samfuran cikin gida da Ghana take da shi wato gross domestic product. Wannan kuwa kididdiga ta nuna mana idan aka fidda harka na noma sa'annan manya-manyan kamfanoni na uku ita ce harka na yawon bude ido. Yana jin wannan kuwa idan gwamnati ta mai da hankali za a iya samun makudan kudade wurin taimakawa lamari na tattalin arziki. Hawa Abdulkarim Yankwani a muryar Amurka daga Accra, Ghana. Yayin da 'yan kasar Senegal suke farin cikin matakin shugaban kasar na cewa ba zai nemi ta zarce ba. A Najeriya masharhanta na begen samun cantattun mutane a nadadin ministoci da sabuwar gwamnatin kasar ta sa a gaba. Jama'a Assalamu alaikum. A ranar Litinin dinnan ne shugaban ƙasar Senegal Macky Sall ya gabatar da wani jawabi a gidan talabijin mallakar gwamnati inda ya bayyana cewa ba zai shiga zaben shugaban ƙasa na neman ta zarce ba a babban zaben ƙasar na watan Fabrairun shekara ta 2024 mai zuwa. A shekara ta 2021 gwamnatin Macky Sall da ke kammala wa'adin mulkinsa na biyu kuma na ƙarshe. ta yi wa kundin tsarin mulkin ƙasar garan Bawul. wanda ya yi tanadin wa'adin mulki ɗaya tak na tsawon shekaru bakwai ga zababben shugaban ƙasa a maimakon wa'adi biyu masu shekaru biyar biyar na da lamarin da ya sa 'yan bangaren hamayya suka zarge shi da yunkurin zarce a wa'adin mulki na uku to sai dai shugaban na ganin cewa a haka ɗin ma kundin tsarin mulkin senegal bisa sabuwar dokar bai hana masa shiga wannan zaɓen ba to amma a raɗin kansa ne ya janye daga neman ta tazarcen Falo Guye wani ɗan ƙasar Senegal ya tattauna da wakilin mu a birnin Yamai dangane da matakin na shugaban sa. Euh, cewa yana da 'yancin shiga zaɓe ba gaskiya ba ne. Kundin tsarin mulkin ƙasa ya fayyace komai a fili. Wa'adi biyu kawai zai yi ke sauka. Ra'ayina a kan matakin da ya ɗauka shine cewa hankalina ya kwanta saboda a yanzu muna da tabbacin za a samu canji domin bayan kowace shekara goma ya zama wajibi a sake shugaban kasa ko kuma sabuwar gwamnati haka abin yake a kowace kasar demokradiyya. a jawabinsa ya ce zai ɗauki dukkan matakan zartar da doka da hukunce-hukuncen shari'a abin da ke nufin yana da wata manufar koyi saboda haka ni ban bashi yarda kwata-kwata ba mafi kyau shine a bar kowane ɗan takara ya shiga a fafata da shi domin 'yan senegal ne ke da 'yancin zaben wanda suke so ya shugabance su ba shugaban ƙasa ke da hurumin zaɓar musu abin da ransa ke so ba a najeriya kuma 'yan ƙasar na ci gaba da dakon ji da ganin waɗanda sabon shugaban ƙasar bola ahmed tinubu zai bayyana a matsayin ministoci da za su yi aiki a gwamnatinsa wasu majiyoyi na bayyana cewa yanzu haka komai ya kan kama kan naɗin ministocin kuma nan ba da jimawa ba kowane lokaci daga yanzu za a gabatar da su a gaban majalisar dokoki domin amincewa da su shugaban haɗakar ƙungiyoyin arewacin najeriya nastura ashir sharif yana ganin a irin halin da najeriya da take ciki a yanzu da akwai irin mutanen da take bukata a waɗannan mukaman. Wa gaskiya ƙasar ta sha wahala kuma cibiyoyin gudanarwa da gwamnatoci sun rushe da gaske saboda haka fi sabilillahi a yanzu ana buƙatar a samu mutane wato zakagurai masu kuma nagarta idan baka samu mutane masu nagarta da za su rike mukamai a gwamnati ba to za a samu matsala domin za a ci gaba da idan yanzu saboda haka ya kamata shi shugaba bola ahmad tinubu ya tsaya ya zaɓi mutane wanda zai tabbatarwa da ƙasa cewar cancanta da gogewa da kyawawan ɗabi'u ya sa ya zaɓo su mun san zai gaba da matsaloli na 'yan siyasa da suke kallon sun ba da gudunmawa wajen kafa gwamnati da sauransu to amma akwai guraren da ya kamata a duba a cire son zuciya a ɗauko mutane bisa cancanta da gogewa da kuma kyakkyawan tarihi da suka bari akan a rayuwarsu ta aiki a ba su irin wannan mukamai domin a samu musamman abubuwa guda uku na farko harkar tsaro na ƙasa ya kamata a tabbatar da an sa mutanen da za su yi na biyun su harkar tattalin arziki kasar da ya lalace da harkokin shigar da tara kudaden shiga na kasa an riga an lalata waɗannan guraren ya kamata a samu mutane da gartattu wanda mutane sun yarda da su a nan sannan harkar ilimi ya kamata ya sake duba maganar ilimi wannan bil da aka zo aka bashi ya sa hannu a gudundube ya kamata ya sake tsayawaye nazarinsa magana cewar gwamnati cin hannu kai tsaye gaba ɗaya ga harkar ilimi a ƙasa gaskiya akwai sake a wannan al'amari ni da gari ya kamata ya sake duba wannan al'amari kuma ya nemi mutane gogaggu da za su tafi wannan aiki. akwai waɗanda ke magana kaman a ah, samun raba daidai dangane da abubuwan da aka daɗe ana cece kuce da su wato yankuna na najeriya yanki yanki na najeriya shin kana ganin wannan gwamnati tana da yanzu wannan dama da za ta yi wannan koko kana ganin a'a bisa ga maganar ka cancanta nan da ya kamata kura ko daga bangare guda suka fito to shi minista kundin tsarin mulkin ƙasa ya faɗi yadda za a yi kowace jiha za a bata saboda ka wannan yana da amma ko da shi ɗin ya kamata a zaɓi mutane ba wai kurin ko a sa gwamna ya ko dan uwansa ko kanin matarsa ko wani abu ba da ba ɗauko mutumin da mutane za su iya samun yaƙini cewa sun san ya san me yake kuma zai ke canja abubuwa sannan ragowar mukamai na ƙasa ni kullum matsayina shi ne a kula a duba dinga duba cancanta da gogewa da kuma rekod na mutum wato kyawawan ɗabi'u na mutane ya zama to su ne abin da za su sa a dinga ɗaukar mukami ana bayarwa amma in dai an ce wai magana zancen kurin a'a jam'iyya ko bangaranci ko ko addini ko da abu shi zai da to ba lalle ne a zaɓo mutane da cancanta a zaɓo ba ya kamata a tsaya a kan cewar kura so ake a gyara so ake a gyara abubuwa to ya kamata a nemo mutane da su gyara sannan muhimmin abu a nan mun duba a nan shi ne shi shugaba Bola ci Tinubu ya gamu da kalubale mai zafi tun bai shiga gwamnatin sama ba an ta maganganu a kansa na maganganu na cewar a'a ba shi da ɗabi'u masu kyau ba su dosa abu ana ce masa batanci ba abu da ba faɗa kansa ba to ya kamata shi ya tsaya yi abin da zai jajirce ya nuna cewa abin da ake faɗa kansa ba haka yake ba ya kawo mutanen da za su taimake shi ya aiwatar da alkawura da ya ɗaukan wa 'yan ƙasa cewar zai aiwatar ya yi abin da za mutane su yi farin ciki su yi alfahari da zaɓensa da suka yi Yi shawara ta gare shi kenan. To a ƙarshe ban sani ba ya zuwa yanzu an ga kamun ludayinsa za a iya cewa bisa ga abin da ya shafi sauke wasu mukamai da ya yi da kuma naɗa wasu da ya yi a iya cewa watakila ya kama ta farkin da ake hasashen zai iya samar da mutanen da najeriya take bukata a waɗannan mukamai a halin yanzu eh ta gani a kan harkar tsaro na goyi bayan da ɗan da iya harkar tsaro da canji harsoshin soja da ya yi da kuma ba wa ɗan sanda tsohon ɗan sanda matsayin mai ba shi shawara akan harkar tsaro ni na goyi bayan wannan saboda yau shekarar ba ashirin da hudu daga dawa demokuraɗiyya da sojoji suke yin mai ba da shawara akan harkar tsaro amma hanyar tsaron namu bai inganta da muke so ya yi ba so da ta kamata a canza hannu sannan kuma bawa mutumin da aka san cewar yana da nagarta da tsantseni ko mutum ne wanda bai goyi ba baya goyi bayan cin hanci da rashawa to bashi in Allah ya ce ba ce zai da tsaftace ita ma'aikatan ma'aikatan tsaron kasar gaba su ya zama tun kudaden da ake tura musu suna yin abin da ya kamata su yi da su domin da kuɗaɗen da buhari ya kashe akan harkar tsaro tsaron ake yi da yanzu ko amerika ta kai najeriya tsaro da kwanciyar hankali ba amma saboda kuɗin an sa su fashewa ake shi ko ba abin da ya dame shi ya duba ya zo ya gani cewar abin da na bayar an yi abin da aka ce za a yi ko ba a yi ba ba ruwansa to shi sa ya zama to harkar tsaron ta lalace ta zama to babu gurin da ake cin hanci da kama karya a ƙasar kama wajen harkar tsaron ƙasa so da ka nina goyon bayan wannan hanyar da bi ko mu ne masa roƙon Allah bangiji ya masa jagora ya ba shi waziran nagari ya zaɓa masa mutanen kirki da za su taimake shi a cikin ƙasar daga cikin halin da take